والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Thank you.

mai yin ƙazafi ga ɗa yana da haddi nawa tamanin wa alal ab arba'una wa alal ƙazafi alhurri sifa ne mai yin ƙazafi wanda yake kuma ɗa ne shi ba bawa ba yana da haddi tamanin wa alal ab arba'un shi kuma bawa yana da arba'in shi in dai bawa ya yi ƙazafi za a mai bulala arba'in wa kamsuna sannan shi bawa yana da hamsin a cikin zina ko in bawa ya yi zina mai kuma mai bulala ɗari za a mai bulala hamsin shi ma kafiri in yama wani ƙazafi za a mai haddi tamanin shi ma babu haddi ga wanda ya ƙazafi ga bawa in mutum ya kazafi ga bawa ba za a mai haddi ba ko wanda ya kazafi ga kafiri shi ma ba za a mai haddi ba Nan ka zo ka ce kafiri ya yi zina ko ka ce kafiri dan zina ne sai kafiri ya kai mutum kotu to ba za a wa mutum haddi ba na kazafi sabiya ana yin haddi ga wanda ya kazafi ga karamar yarinya cewa ta yi zina ya samu karamar yarinya a shekara goma ko sha ɗaya yake ta yi zina to za a yi masa haddi in dai irinta ana takanta ƙaramar yarinya ce amma za a iya takan irinta kamar ta kai shekara sha biyu haka ko sha biyu sha uku sha hudu duk irin wannan in dai misalinta ana iya takanta sai ya yi masa kazafi to za a mutum bulala amma ya shekara tara ya shekara takwas ya yi makazafi to wannan ba za a yi masa haddi ba ba a yin haddi ga wanda ya ƙarfafi ga ƙaramin yaro yaro ƙarami ɗan shekara goma ko shekara sha biyu sai ka ce ya yi zina to ba a yin haddi na ƙarfafi ga wanda ya masa kazafi eh to alƙali zai duba abin da ya dace eh. babu haddi ga wanda bai balaga ba a cikin ƙarfafi an gane ku? Inda bai balaga ba wato sai yayi ma wani kazafi wala watsi ko saduwa karamin yaro sai yayi ma wani kazafi to wannan karamin yaro tun da bai balaga ba za a mai haji ba amma wannan ba zai hana a ta ta'aziri ba sannan wajen saduwa shi ma karamin yaro an kama shi yana saduwa to shi ma wannan karamin yaro ba za a yi masa haji ba na wannan nafa rajulan rajulan min nasabi duk wanda ya kore wani mutum daga nasabarsa ya ya kore wani mutum ce ba wane ya haife shi ba ya ce wallahi wannan mutumin da yake da'awan shi ne ba ban shi ba ban shi ne, an gane sai ya kore shi daga nasabarsa to haddi na kan shi wato yi kazafi ka zuka ka ce wane kana ganin ba ɗan shi ba ne, to da ba ɗan shi ba ne me kenan ɗan zina ne kenan ko to za a yi maka haddi wa zai tarif alhaddi a cikin shagube akwai haddi shagube idan mutum ya zo ya danyi jirwaye kamar wanka suna faɗa da wani da suke faɗa da wani zai ce to ai ni alhamdulillah dai na fito ne ni ɗan halal ne ina da uba daɗin abin kenan ne to wani dai ina da uba to kake nufi wani bai da uba kenan kaga cewa wanda kai kana da uba ɗin nan ka yi ta'aridi ne cewa shi ba shi da uba alhamdulillah ta hanyar aure ni ni ba wanda zai mun gori ta hanyar aure aka haife ni to bai kawo magana in ba kira mai ci gawayi me kake nufi da wannan magana cewa alhamdulillah kai ta hanyar aure aka haife ka to kenan abokin faɗan ka ta hanyar mai aka haife shi to amma bai dai faɗa ba ke ni dai ban ce ta zina ba amma ni dai ta hanyar aure aka haife ni to wannan magana shagube da kai din nan ko ta zata ta ma bulala tamanin to kaga wancan kenan mazinaci ne shi bai kawo magana to kuna cikin faɗa ne ba babu abin da ya kawo wannan magana karina ma bai nuna kai wannan magana ba haka kenan kana mai gori kenan shi mazinaci ne sai ya je kotu ce to shi ka jefe shi da zina kuma yana neman haƙƙin shi sai a kamo kama bulala tamanin eh na a to ai in ka yi ikirari kenan yi. ko da babu da kashe tabbas na faɗa na ƙara maimaitawa a gaban kotu ni dai ba na zina oke ba ka zina to wake zina a yanka jade ban faɗo na gani ko abin da na faɗa ke ni ba na zina to kotu ta ce kar ƙara irin wannan magana in za ka yi magana ka ringa magana wanda hankali zai ɗauka ina mun ga wannan magana babu dalilin kawo shi ya kamata kowane mutum magana zai yi magana da hankali to ko za ka ma da tamanin na wasa da hankalin mutane ya gane shi akwai kalila na ramuwa mutum ne shi da gane ka ramuwa ya kuka da mutum da ce ma ko ce ma kan ta zage iyaye shi ba mm. ta ta ce ya ta ce ba da mm. sai ya dauka ta ce ba da ba to ba shi mm. ko ta wajen ba shi ba ta ba ya zage ta rama ba shi kenan ba sai kotu ta ce zage babu kyau gaba ɗaya a dan musu abin da za a musu ta'aziri na wasa da abin da darajar iyaye da sauransu wannan ba maganar gazafi bane yayi Bai tabbata zo, an taɓa mai hajji na zina ne? Ai, babu. A ƙa'ida ita ko ta san mutumin da aka kamo aka ce ya yi zina an mai hukunci shine mazinaci. Amma kai wanda ka gani kuma daga kan shi yayin zina ina shi duka yanzu yanzu ba za ka iya kawo shaidin ya zina ba ashe maganan bai da wani amfani eh wanda ya ce wa wani mutum ya dan luwadi za a yi masa hajji ya dan luwadi an gano wannan kaga wannan na bukatar sai ka kawo shaidu masu yawa cewa lalle ya yi luwadi shaidu hudu an gane da irin ka'ida na shaida na zina Um, to duk wanda ya kazafi ga jama'a da yawa haddi ɗaya ne kawai za a mai. Wanda ya kazafi ga jama'a da yawa ba za a ce kowanne za a mai tamanin ba. Akwai tadakulul hudud. An gani? Sai a tattara haddin gaba ɗaya wa mutane goma kazafi sai a mai na tamanin kawai. Eh, kuma yana lizimtan shi ne ga wanda ya tsayu ya nemi haƙƙi daga cikinsu. a cikin su goma wanda ya je kotu ya nemi haƙƙin shi shi ne kawai za a fitar mai da haƙƙinsa sannan daga nan kuma babu komai a kai shi bayan an bai tamanin ko da wani ya dawo tsarar ka jaɗi ni ma fa na manta ne ni ma ya mun ƙazabi a'a wannan bulala tamanin ya riga ya wadatar duk wanda ya maimaita shan giya ko ya maimaita zina eh wato ya je ya yi zina a nan an samu shi duk tabbas ya yi zina kafin kai shi kotu sai da ya zina da mata biyar Mu ko ina ya je an samu shaidu hudu da ka'idan shaidu din an gane to sai aka yi kotu bayan ya yi zina da mata kamar su hudu kowanne gaba ɗaya akwai shaidu hudu a kansa to tun da daga shi ya takrar ne ko ba riga ɗaya mai da haddi ba to haddi dai ya wadatar kawai sai a mai bulala ɗari in bai taɓa yin aure ba in ya taɓa yin aure kuma an jebe shi kenan ba za a ta jebe shi ba tunda ya riga ya mutu a cikin wannan duka gaba ɗaya ya zama tadakulul hudud kenan ana kiran wannan tadakulul hudud kawai haddi ɗaya za a yi akan duka wa kazalika haka nan wanda ya kazafi ga jama'a da yawa to wanda an gama da wancan wanda haddi ya lizimce shi wa qatlu kuma kisa ya lulluce shi kisa ya wadatar wato ya yi ma wani ƙazafi kaga bulala tamanin ya hau kan shi ko kuma ya sha giya bulala tamanin ya hau kan shi sai kuma kafin a yanke mai wani hukunci a kudu sai kashe wani to guda biyu za a masa ko ɗaya wadatar shi na kashe ɗaya wadatar shi ne za a ajiye wannan bulala ɗin na haddi sai a mai hukuncin kisa kawai hukuncin kisa ya isa ga duka sai dai tunanin kaga sai ka ce sai dai da kazafi sai a yi masa haddi kafa kashe shi A gane wannan ya nuna mutunci dan adam babban abu ne duk abin da yi don zubar da mutunci to ba za ba kyale kafin shi ba eh. duk wanda ya sha giya ko ya sha tsimi mai maye tsimi ne amma ya riga ya juya ya daɗe har ya fara maye za a mutum haddi tamanin shin ya yi maye ko bai yi maye ba inda ya sha giya ba sai ya yi maye ba amma ba za a kulle shi ba wa yi jarfu mahadud wala tujaradul mar'a shi wanda za a yi wa haddi ana tsaraitar da shi za a mai tsirara ita mace ba a yi mata tsirara abin da shi tsirara duk wani abu wanda zai kare shi daga duka su za a cire masa ya zo da malin guda uku a cikin shi ya sai a cire a bashi da singileti a bashi da singileti da wando a mai eh, saboda ya tattara ya sa wando wajen guda biyar duk sai an ture su an gani shi ana yin ana tsaraici ga wanda za a yi wa haddi amma ita mace ba a tsaraitar da ita mace ba za a cire mata wani abu ba illa min ma ya ƙi haddar sai dai iya abin da zai kare ta daga duka kawai a gani? sai dai iya abin da zai kare ta daga duka wanda zai sa duka ba zai shiga cikinta ba to kuma menene zai kare ta daga duka hijabi zai kare da ta sanyo riguna ta sanyo rigar sanyi da yawa sai a sa mata su yi su tube ta a cire duk rigar sanyi a bata da ɗan ƙaramin rigar da hijabinta an gani? sai a fasa da karamin riganta da ta a mata hukunci hijabi ba zai iya hana mata hukunci ba na tattaro shi za a yi a naɗe shi hijabin an gane wasu na hula mai iska <laughs> eh, kuma shi bulalan gaba ɗaya ka duwa gaba ne ba shi ne manufa ba gaba ɗaya wato a ci mutuncinka sai baka da mutunci hmm. ko da baka ji zafin ba a gaban jama'a kama wannan wato an wulaƙanta ka Eh. kuma ana yi musu bulala a zaune an gani su wasu malaman fiƙi suka ce kamar ita mace za a samu yashi haka a samu yashi sai a zuba ruwa a yashin ya jike sai a ce ta zauna sai a mata wannan bulala din in an mata bulala ko da ta yi fitsari ko wani abu saboda wannan ba wanda zai gane ta yi an gane wannan shi da dama yashin a jige yake eh. wato ba a yin hajji ga mace mai ciki sai ta haihu musakkal ko mara lafiya ciwo mai nauyi sosai A sai ya warke amma don mutum na dan mura wannan bai hana mai hajji eh. wala yi kutar bashi yawa ba a kashe wanda ya taki dabba wal ba amma za a masa ba. ba a kashe wanda ya taki dabba amma za a masa hukuba. an gane abin yake hadisi ya zo sahihi su a zama rikiya wannan hadisin bai zo ya inganta a wajensu ba amma hadisi nasiru jiya albani ya inganta hadisin a cikin irwa cewa wa man wajattumuhu abunan wa waka ala bahima faqatuluhu wa bahima wanda ga ya taki dabba ku kashe shi ku kashe dabban ma gaba daya saka zuwa nan wajen suka ce ba a kashe shi amma abin da ya tabbata ya inganta ana kashe shi saboda hadisi ya zo ingantacce akan haka galiban masu takan dabba ba don sha'awa ba ne wanda lalacewa zai sa mutum ya yi sha'awan dabba galiban yana faruwa ne kungiyar asiri ne ko tsafi boka ne mutum na neman ya yi samu wadata ya ce za ka samu wadata amma za ka aikata wani abu amma yana da wuya amma da zarar ka yi shi za ka yi kuɗi me zan yi za ka taci dabbobi kamar guda uku sai bawan Allah ya bari kamar can sha biyun dare ko ƙarfe ɗayan dare yadda yake ganin kowa ya yi bacci sai je ta kama dabbobi yana saduwa da su sai ka zo ka ga wani mutum mai mutunci wanda ka san shi kuna sallah da shi sai a kama shi yana takan dabba kaga irin wani za ka ɗauka ma ka cire lafiyar shi lau kawai tsabar neman duniya ne yana so lalle sai ya yi kuɗi yana so lalle sai an kira shi ya huce a ci to akan wannan matsayi na ya huce a ci ya yadda ya yi zina ko da dabba ne an gani wa iya billah lafi wajen cewa wanda ya sha giya ko ko ya yi mai ko bai ba a yi masa ya yi hada da ya so lokaci da yake eh shi tsumin ya kai ya kai mataki ya zama giya ne yanzu ya sha ya warware mm. ya sha ko ya bugu ko bai bugu ba ko wanda yake kamar da Muhammad ya faɗa ko mai karfin jini haka ba za ka cewa gashi nan gashi ya sha abin da inda wani ya sha zai bugu saboda ya saba zai zaba abin da ya ci a cikin shi. Wa alaikum salam. yanda eh hukuncin fyaɗe a in mutum ya yi fyaɗe farko ka gari wannan fyaɗen da mutum zai asalin fyaɗe ka dai, kamar ya yi kamar ɗan fashi ne wannan amma mutumin da ya kawo mutum da ƙarfi ne ya yi wani abu a gane to alƙali bayan an mai wancan hukuncin da aka mai na zina sannan alƙali zai duba abin da ya dace ya aikata gare shi na ta'aziri an gane za a yanke mai hukuncin abin da ya yi na zina sannan kuma sai alƙali ya duba ƙarfin abin da ya yi na fiyade a rai wani ta'aziri a kai hmm. wa alaikum salam ba hmm. sai saduwa da dabba to ya za a yi ko kamar saduwa da guri ko yadda turawa suke yi kaga tana saduwa da buri ko kare kuma ana ɗauka a hoto misali ɗaya ne duk da ba wani bambanci ɗaya ne ita ma za a yi masa wannan hukunci na kisa na? eh bayan kashi za a yaci baye. saboda ana ganin wala Allah sun daga manzo Allah ya faɗa haka akwai wani cutarwa da zai iya faruwa kar misali ma kila a haka din dabba ta samu juna biyu me ta haifa kenan a haifar tashin hankali hmm? mutum ya tashi dabba kawai sai a zuwa ga dabba ta haihu tana haihuwa sai ga wani abu ya fito da kafa biyu mutum ga shi dabba shi dabba a ita matan ne ita matan ta ita ba zai zarta ba shi a misali kisa da ake don dabba ana jin tsoron abin da namijin tsaro yanzu namijin dabba ne ya tsaro da mutum mm, ita mace ba za ta iya haihuwan wani abu eh amma shi dabban kashewa za a kashe namijin kila ko wani cuta ga da zai iya haifar wata da ba jinsi ɗaya bane dole zai iya haifar da wani abu tun daga gari Allah ya bambanta su saduwan zai iya haifar ma wannan dabba din da wani abu zai zama cutar da mutane Allahu a'lam na'am eh in alkali ya kama ya kamata ya kashe mutum ne ma zai iya yi ina ganin gaskiya irin wayannan mutane duk wanda ya kawo gari a kashe shi ana iya ta'aziri da kisa nan ga abin ya tsananta kamar yanzu galiban ana ganin kamar yan siyasa ne masu neman mukami na gwamnati wani yana so ya ci zaɓe to kaga wayannan miyagun kayan. wannan yana daga cikin sharri na demokradiyya a ce kowa a kyale shi abin da ya ga dama an gane yana da yanci kaga bokaye a ka'ida kan kama boka ya kamata a kai shi lahira saboda suna cutar da ainihin aƙidan mutane suna raba mutane da Allah ga shi irin boka in an kama shi ya kamata a kashe shi ne misali to sai ga yin suna ta walawa suna ta abin da suka ga shi nan sai ga a nemo ainihin kwayan ido na mutum ko a nemo hanta na mutum ko a nemo zakarin mutum ana so ne wato za a yi mishi wani wani tsafi da shi to irin wannan an sha kama mutane kuma sai mutanen su faɗi wani boka cewa bokan ne ya sa su su neman wani abu ko sai ga bukan ba abin da za a yi gare shi shi ma bukan yana da kafa a siyasa an gani yana da ainihin iyayen gida wanda yana musu bukanci suna samun nasara to babu wanda zai taba shi an gani wannan amma da a ce irin wayannan bukayen ana maganin da wuya a ringa samun wannan ni galiban wannan fiyaɗe da ake yi ba sha'awa bane galiban za ga wanda yake wannan fiyaɗen ya mafi ƙarfin abin in zina ne ma zai iya zuwa ya yi zina ya je hotel ya zaɓi karuwan da ya gara ma amma sai ga ya yi fyaɗe to wannan fyaɗen dalilin shi galiban tsafi ne gaskiya wani yana fyaɗe ga yarinya ya wata uku bai zai da ita wani kuma ya yi da mahaifiyarsa akwai wanda zai yi da mahaifiyar da ya haifa ko ya yi da tsohuwa a shekara sattin ko saba'in wanda wannan da wuya a ce shi ɗan shekara talatin da wani abu ko shekara arba'in ya sha'awanta kan duk wannan ka duba abu ne wanda ya sa abu tunanin adam to duk wannan yana daga cikin gudunmawa wanda boka yake bayarwa a cikin mujtama suna wasa da aƙidan mutane ya kamata a ce hukuma tana kama boka a kai boka lahira eh rahmanir rahim fasali game da li'ani kawai wajibi ne ga miji wato miji ya samu yayi li'ani miji ya samu yayi li'ani bi nafi hamlin don kore ciki mutum na li'ani ya kore ciki wannan cikin ba nawo bane an gani ya ga matar shi ta samu ciki bayan kafin yayi tafiya ta riga ta yi jini sai da ta yi jini uku sai ya tafiya ya bata cikin tsarki sai ya yi tafiya wata uku yana dawowa sai ganta da juna biyu baiwa Allah ya aka yi haka ki ka san dai ban da wani miji sai kai amma kuma ni kafin tafi babu abin da ya haɗa da ke yaya aka kin samu wannan ciki wannan ciki ban yarda da shi ba wallahi wannan ciki ba nawa ba ne. to miji ya samu ya yi li'ani na kore ciki A'u bi ru'yati zina ko kuma ya ga ana zina girgiri miji ya ga matar shi tana zina yana shigowa sai ga matar shi na zina da wani amma bai da shaidu hudu ya rasa yadda zai yi an gane da rasa yadda zai yi kawai zai je kotu ne ya ce na gama ta tana zina amma ni ba samu shaidu hudu ba ta ce ɗayan biyu in ma ka kawo shaidu hudun nan ko amma bulala tamanin to ban da shaidu hudu amma ni ido na ya ce in idan ka ya gani abin da aka yi ka zo ka yi li'ani ka zo ka yi rantsuwa sau hudu ka cewa wallahi na ga tayin zina kuma wallahi ina da gaskiya a gane na biyar ka ce tsinuwan Allah ya tabbata a gare ka tsariya kake yi ne sai miji ya je kotu ga shiga mata ce wallahi tallahi na ga tana zina kuma wallahi gaskiya na faɗa ya faɗa haka na ga tana zina gaskiya na faɗa har sau hudu wal khamisatu anna la'anata llahi alaihi in kana min al kazibin na biyar tsinuwan Allah ya tabbata a gare shi in yana daga cikin masu yin ƙarya sai ta goma can wa yadda rawar an hal an ta shahada arba shahadatin billahi innahu la min al kazibin abinda zai tunkuɗe azaba ga matar ita ma ta yi shaida ta yi rantsuwa hudu an gane wallahi ƙarya yake ban yi zina ba wallahi ƙarya yake ban yi zina ba wallahi ƙarya yake ban yi zina ba wallahi ƙarya yake ban yi zina ba na biyu ta ce fushin Allah ya tabbata a gare ni in ya faɗi gaskiya an gane wannan ko wal khamisa anna ghadaba Allah alaiha in kana min as-sadiqin na biyar fushin Allah ya tabbata a gare ta in mijin gaskiya ya faɗa to yanzu wane ne ba wane ne ba a cikin su wane ne mai gaskiya Su za manzo Allah ya ce hisabu kuma alalla ahadu kuma kazi, ɗaya daga cikin kuma ƙarfi ne amma hisabu kuma alalla hisabun ku na wajen Allah yanzu kotu ta riga ta wanke ku dukkan ita ba ta yi zina ba kai kuma ba za a yi ma kai kuma kai kazafi ba eh an aka tsaya ita ba ta yi zina ba kai kada wanda ya jefe ta da zina Ka ko kada wanda yake kai gaba balle a ce ka bata sunan wani shikenan yanzu in aka haifi wannan yaro yaya in an haifi yaro ya zama dan shubha wala da shubha an gani ba a kiran shi dan zina zai yi gado amma zai gaji mahaifiyarsa kawai ba zai gaji tunda ya riga ya kore shi uban ya kore shi daga gare shi ba dan shi bane an gane wannan ko na'am alhamdulillah in an yi zina ba a samu cikin ba amma duk da haka za a raba auren ba da zarar an yi li'ani ba za a raba aure ne ba maganar zaman tare kuma tunda zaman zai haifar da shakka kullum yana tuhumar matan da zina na zai iya eh, zai iya wurinta shi ne ƙaunar rajin ko masu ganin ba za su yi aure ba har abada amma magana ne mai rauni tare da da'awansa na istibra'i an gane da kuma haila mai bayyanannen juzu'i ta yi haila uku Ya yi ba bi ma'ana yi da'awar ta samu tsarki kafin ya yi tafiya kan ka daɗe sai ta da na bari ta yi ta samu tsarki an gane ta yi haila uku shine ma'ana da haila mai bayyanannen juzu'i ta yi haila ɗaiɗai har guda uku kafin tafi kaga anan wajen na samu tabbas cewa na bar mata ta cikin tsarki samaran kai daɗe ina dawowa kawai sai gashi kaza to wannan ciki ban yarda da shi ba anan bai ga ta zina ba amma ya ga alamar zina tun daga ta da ciki ba saduwa da abin ta bangaren za an gano nan shi kuma wancan ya ga ta zina ne faro faro amma bai da shaidu hudu amma kuma ya tabbatar in ya zo in ya shiru a haka ya zama to mara kishi kuma in ya kai ta ƙara wato in har bai yi li'ani ba za a mai bulala tamanin a ce ya mata ƙazafi yanzu ya za a yi <laughs> to an ce yadda wani ya yi kenan ya kama matar tana zina kuma sun haifi yara tare da ita da ya kama ta tana zina ya cewa shi din nan in har ya je tona mata asiri aka yi wannan li'ani ya tona ma kansa asiri ƴaƴan zan zama to ana shakka ƴaƴan za ga ƴaƴan ma ana ganin ba ma kila ma ba ƴaƴan halal bane abin da ya kawai shi ne yace mata kin dai ga na ganki ta ce eh to kin ga abin da ta aikata shi kyauta ta ce wallahi ban kyauta ba to yanzu ya za a yi kishi dan Allah kai hakuri ke to zan yi hakuri hakuri da zan yi shi ne ba zan kai ki ko ina ba amma kuma zan sake ki yau zan sake ki ne da zan gaya kowa abin da ya faru ba in ku kin faɗa wani ya rage naki amma ni ba zan gaya wa kowa ga dalili kuma za a zo ana roƙo na in dawo da ki ba zan dawo da ki ba ina son ki amma dole zan rabu da ke saboda zina ina ba san gane wannan to irin wannan shine ba ya je ya sake ta za a tambaye ta gaban iyayenta laifin a laifin mai kika yi za ta faɗa ba shi ko ba zai faɗa ba kawai zai ce kawai shi ya sake ta ne kawai saboda wani dalili eh, ita kuma ba ta ce ba ta yi laifi ba saboda in ta matsa da bayani zai gaya wa iyayenta ga abin da ya kamata tana yi shi kuma gaskiya ba zai iya zama da ita ba an gane sai ce kawai kasan zama in ya ƙari in Allah ya kaddara al'amari ba yadda za a iya haka za ta ce zama ne ya riga ya ƙari amma fa iyayen sai sun takura mata shi ne matsala amma ya za a yi to a nan wajen zagi su ya sha buka samu zagi da tsiruwa don salafiyan banza salafiyan karya suke yi dama haka nan kawai na bashi mun bashi aure ba haka nan yarinya wato ba abin da ta aikata mutum banza yana amma yana ma wa'azi e eh, gata da ladabi gata da biyayya gata da kaza kuma ta fito a gida mai kyau amma wannan bawan Allah saboda wulaɗin shi haka nan kawai ya suke ta haka matsalar kenan yanzu da wannan zagin da zaka ringa sha ka kare mutuncin matar da kuma ka tona mata asiri ka kare mutuncin kanka wanne bi ita matar ba za ta yarda ta faɗi ba ko ba za ta yi sa da zagin naka ba a ku dai ku daina zagin shi ku dai zagin shi mutumin kirki ne kawai Allah ya sa aure ya kare mu to amma zama ne ya riga ya kare amma kuma mutane za su zaga iyaye ba su zaga a nan su iyaye ba san cewa shi bawan Allah ya kare mutuncin yansu ba ne na'am ya gaya musu kamar wannan shi ne abu mai sauki saboda iyayen in ba su zagi ba to insha Allah za a samu sauki su iyayen in ya fice gashi gashi abin da ya faru san ku iyayen yarinya ne to ta yi kaza ta yi kaza ni kuma gaskiya ban tona asirin ta saboda yayana kuma in ba muku bayani ba za ku ɗauke ni tun banza yasa gara in gaya muku ba zan iya zama da ita ba saboda wannan dalilin amma ba zan gaya wa kowa ba saboda in kare mutuncin kaina da mutuncin yayana to mun gode mun gode Allah ya albarka to in eh, shi shikenan a huta

a shi shi ya san shi dai bai taɓa yin zanen ba gaskiya wannan magana kishi din kila ma a bashi labarin wanda suka yi zanen da ita yanzu ma ya kila sana haduwa ma ya ce sai da ya gama da ita sannan sai malam wani ai rabuwa! Rabuwa! ya aura abu wannan kishin zai sanya mutum ya suke ta gaskiya inda mutum na da tsananin kishin gaskiya ba zai zauna da ita ba kuma ko ya aure ta ma akwai ɗan shakka in za ta fita unguwa zai ringa tunanin kila wani abu zai faru ko za ta je yin wajen samarin ta na da an gane wannan to ni dan ya sake da gaskiya ni ba zan zage shi ba tsakani da Allah an gane amma yanzu zai iya rike ta haka kaga wannan kuma ya rage nashi wa alaikumus salam shi dai addini ya nuna aure alaƙa ne na har abada sai sa musulunci ya na auren mutu'a mutum ya aure da mace a matsayin zan aure ki nan da wata ɗaya ko sati ɗaya an hana kawai mutum zai aure da niyyar tabi haka nan kawai babu dalili sai mutum ya yi saki gaskiya wato kaga ya nuna an yi da cikin wani abu dama ya yi aure da zan yi ɗanɗano musulunci ya tsini ya ne mazawak mutum da zai yi aure don ya ɗanɗana ya saki mace misali a shi kenan kaga wannan zawatsin an hana saboda ana so aure ya zama na har abada in mace ba ta yi laifi ba Ba ya halatta mutum ya sake ta haka na kawai an gani kaga musulunci kenan na duba kamar ya kyamaci sakin ba dalili haka da babu hadisin da ya fito kwarkwaro ingantacce sai wannan hadisin abgadul talaq ila la abgadul halal ila la talaq mafi kushin halal a wajen Allah shine saki shine mafi kushin halal wannan hadisi mursalun ne da if bai inganta ba misali an gano wannan ku amma an nuna cewa shi sakin akwai sakin da mutum ke yi kuma na haka nan kawai mutum da zaki matar ya aure ta kawai da ya aure ta sai ga gaba ɗaya duk abin da yake bukata a wajen a matsayin na mace baya samu ba laifin ta masa ba amma baya samun wani biyan bukata a wajen ta baya ma sha'awanta baya kaza baya kaza haka nan kawai wani wajen kawai sai ya ga ba zai iya zama da ita cikin wannan hali ba sai su rabu sarahar jamila ya mata bayani kuma ya mata kyautata mata sannan su rabu ba tare da wulakanci ba akwai irin wannan sakin an gane amma mutum da ya yi wannan gane ya kara wata mata ko sai ya kara wata mata ita wannan ya yi maneji da ita saboda ga al'ada za a dauka ya yi wulakanci ba a san dalilin shi ba al'ada ne wannan ba wai addini ba Eh. wa in aba bal haddu hukumun yuttazal ana yin ana mai kazafi har sai yayi li'ani idan mutum ya ce ya ga matar shi tayi zina to za a kama shi a kulle har sai yayi li'ani amma in ya yarda zai yi li'ani ba sai an kulle shi ba wa in aba in ya ki yarda yayi li'ani fal haddu hukumun haddi shine hukuncin da aka auna za mu yi bulala tamanin da ƙazafi da matar shi ah, fasali game da li'ani kawai miji ya samu ya yi li'ani da kore ciki ko da ganin zina baro-baro tare da da'awan shi na istibra ya yi da'awan ta riga ta yi tsarki tukuna kafin ya yi tafiya kuma da da'awan ta yi haila masu bayyanannen juzu'i eh wato ana yin ana kulle ainihin mai kazafi har sai yayi li'ani in ya kiyar da yayi li'ani haddi hukunci ne wanda ake aunawa na'am wa alaikum salam miji ne ya kama matarsa ta yi zina amma sai ta roƙi ya rufa mata ashe to sai bai je ko ta yi la'ani ba sai nemo wani abokin sai ke wanda ya ya aminta da shi mm. in suka zauna sai aka yi suka yi la'ani su biyu sai fara iyayen shi kawai cewa to <laughs> <laughs> shi li'anin iya ake dubawa dan da aka haifa ba amma ya fara daga baya ce ya sace ta amma ba su faɗi mene li'ani a gaban kotu ake yi abu ne wanda za a za a kotu za ta rubuta eh duk wannan biyan iyalai shi injin ne duk wani abu injin zai wanda inji zai ko kwamfuta ba a aiki da shi kwamfuta na iya yin kuskure hmm. wata mace an kusan kashe ta wato aka auna aka ce tana da ciwon diabetes wala ba ta da shi aka kama ta magani abin ta suganta ya kasa har kwakwalwar ta ya tafi sai ta irin wannan a ce kana da siga in ka je kai test kila a waje uku so da injin zaka wannan ya bada test kaza kaza wanda ya bada wani test wanda ya bada wani test to so daga magana injin a ce wai jinin jinin wani ne babu tabbas shi ma zandi ne fa kotu ba ta aiki da wannan abun eh eh na'am Mira, hmm. kai hakuri eh? in yi baka hakuri ba ya ce shi ma haka yi hakuri da tashi ya ce ma ya ce ma da duniya yanzu ya lalace ni ma haka na hakuri da nawa kai maka yi hakuri wasu iyayen ba su da adalci za su ke cewa matar ta karyata su wani kan tsoron Allah ni ne na yi zina ni ce na yi zina Allah ya isa ba ka da shaida da ta kuka wa al'amari ne wanda sai ka samu ba ƙaramin mahaifi mai insafi bai da zai tsaya goyi bayan ka ita ba yarinya tana iya karyatawa ta sha fuskar ta bula a ce yanzu ga shi nan don ma shirri sai da ya je kulla ma ƴan mu ƴan mu ta fito a gidan mutunci amma zai da ya kulla wata zina kan kuma ya fice ta kaga al'amarin eh ya ce bai santa ne amma sai kaza sai kaza na amu eh. bai mai da ita ba ta gama idda sai sabon aure ko eh to maza ba na jamhur saki baya nan jamhur wanda cikin sa akwai Umar dan ba a ciki da wasu abai? in mutum ya saki mace dama can ya sake ta saki daya da suke da saki daya har ta gama inda bai dawo da ita ba kaga nan ta kubuce masa ba magana na dawo da ke sai sabon aure to da aka zo aka yi sabon auren to sai ƙara sakin ta saki nawa kenan eh me sai zama daya to Umar ya ce za a lissafa na farkon sai a hada da wannan na biyu wannan shine mazhaban da malamai da yawa suka dauka ha. illa abu hanifa abu hanifa ya ce ina aikin da ka biya sabon sadaki sabon aure kai ya za a yi ya za a ce akwai saki wancan kuma ce kai yi abin nan kawai wannan sabon auren da aka yi ya wanke duk wancan abin bai e, shine ne mazhaba na abu hanifa shi kadai kamar gaskiya ga duwa mazhaban shi kuma ya fi karfi an fahimta saboda dalilin wancan sakin da kai yanzu ka dawo sabon aure ka kira aka zo ka daura ka biya sadaki kai komai shi wancan abin har ga wanke shi kamar sabuwar mata ka aura to su a wajen wancan fahimta din wanda shine maza ba na jumhur in saki bi kai a da ta gama idda sai ka auro ta sai ka sake ta ta ƙara komawa uku kenan an gani Thank you. wani ya fi da cikin haila ba? Eh. Eh. ai an dawo da ita kafin ta gama ita. cikin jini ne yanzu kuma ke ka dawo da ita wadda wadda ta gama idda ke nubi a ai ta gama ai eh, wai tun ta gama ita ba shi kenan ba eh ta ba ya tabbata ba ah, an sake ta ne tabbata an sake sai ta gama idda yanzu ya za a yi mutum yana son to an sake sabon auren sai ƙara sake ta kuma wancan za a yi lissafa da na farko shi ake magana saki ne kuma har bai da shi kan ma ta gashi bai da shi kan auro ta wai bai da shi kan dawo da ita har tabbatar da saki ya hana ya auro ta sai ya biya ta daki to ai da ta gama idda din kada su rabu sai da shi kan shi ka dawo da shi eh. ashe baka ga kashin shi yawa ya kore ta ko eh. ya yanzu yanzu sai yanzu kuma ka ce sai dai ka sake biyan sabon sadaki da wali da komai take wace take farko za ka kama shi har yanzu ko ko ya wanke sakin ya kore ta har aka ce ya samu gane wa alƙalam suka da gane ai da ba saki yanzu ko kuma sai saki uku eh. kalma daya sai ta aure wani ba saki ya kore ba har kuma daga baya da zaure ta kalma daya a ko kuma kalma daya ko eh. a yanki yanki uku ba saki bane to daga bayan ya dawo da ita za a ce ba za ka dawo da ita ba ko saki ko ba kanka an fahimta to shine abin da ke magana in aka yi saki da aka yi saki din sai ka bari ta gama idda sai aka ɗora sabon aure a tunani tun na ɗora sabon aure ba wani alaƙa na saki da karun shi ne tunani wannan sakin da kai na farko ɗin da tun da ka an yi sabon aure ne sabuwar mata ka aura wannan sakin farko ba a lissafawa da shi yanzu amma da a ce kana sakin ta kafin ta gaba inda ka dawo da ita daga wannan har yanzu kuna cikin alaƙa na aure su ce ka ƙara sakin ta za ce biyu sannan kuma a cikin wannan ka ƙara sakin ta kafin ta gama idda daga uku ka gano wannan za a lissafa da su to shine su jubur suke cewa wannan sakin farko din nan yana cikin lissafi in dai mutum ya saki matar shi bayan ta gama idda sai kuma ya dawo aka sake sabon aure in ga ɗan cikin ba auren to biyu za a ci an gano wannan ko eh da nan uku da rabi wa alaikum salam na eh cikin zina eh zai faɗa mai ai ba maganin faɗa wai mutum yana da kanwa to sai aka sa mata rana da aka sa rana sai ta zo kai zina wai zai kira wancan mai neman auren ta cewa wacce ba kanwa ta kai zina na? ya zari wace ake ne wanda ya sani a to ai har yanzu budurwa na hana budurci ta ba aure sai ba ba ya bace ai budurci da gushewa ta hanyoyi da yawa tana iya tsalle ta gushe gushe ko nawa bishiya da gushe ko nawa a yanzu mutum na haihuwa na yanzu kai misali kana da biya na haka a dan uwanta ne ba jininta ba ba shi za ke so ka yi bincike ba kai aka ce ka bincika ba ba uba ce ka bincika ba da Allah ga yamun yanka bazana ce ya ji bazana rana ya zo samu yi ce ko kuma sai ba iyayen da wani shi ba shi a lokaci gare ta mai wani bincike to duka bincike ba shi ne ba ala muhammad na'am mazaba abuwa ne ba na fi da shi ya fiya kan wannan matsala ɗin wa salam zai yi haƙuri in bai da kishi ba zai iya tabbas a makagata tala sunu ne duk sanda yake mata ya kamata ya haƙura da ita gaskiya saboda duk mutumin da yake da kishi kullum zai rika tunani ya tafi aiki tana nama tana yi kuma Gila ka san ma wanda yake zinan gila a kila ma a gidan yake gila wani abu da sauransu kuma kana kallon shi na kallon ka me mai da kai ya mai da kai wani irin dabba mara hankali ma ka san ya sare da masu kullum suna suna hada sauwa masallaci ya kake ji a Riga? ka a kullum ka zaka ganin wannan mutumin ga wanda ya mun wannan cin mutunci cin fuska har wajen makaba abin ba daɗi mafi alheri gaskiya su rabu ya samu nutsuwa a rayuwar shi ita ma ta yi ta aure can wanda ta yi ta aure alaikum salam gurin ana lura da bayan sallah ne kuma a lokacin ake mi ana sallah magariba da isha ne na bayan a sallah da ta ake da lokacin ana sallah magariba da ana lura ne da lokaci bayan sallar lokaci zai duba lokaci lokacin da ya halatta a yi nafila in dai lokacin magariba ne zai iya yin nafila shi na magariba shafa yi da wutirin nan da ake yi an gane wanda ake bayan yi ba zai yi ba sai lokaci ya yi eh duwa yana askar sai lokaci ya yi lokacin ake dubawa سبحانك اللهم a shaɗu أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك